Bismillahirrahmanirrahim Haɗin kai, babi na tara, ya kamata ki buɗe akawunt sai ki dinga tara kuɗin. Farin ciki ya kama ni, har dubu ashirin na ce anti na ai ina da akawun a GTBank. Ya man ya je da ni na buɗe ina da komai a kaina, gudcewar atine. Don Allah ki tsare ki da addinin ki Kin ga gidan arna zaki je ki kula ki zama wise. Na ce insha Allahu wace anguwa ce anti? Ta ce Iceland anguwar masu kuɗin gaske ce, sai wane da wane, idan kika shiga zaki ce a ƙasar waje kike, aljannar duniya ba hayaniya shiru, gidaje na alfarma. Matar ta yi sanato sau uku sannan ta yi 'yar majalisar tarayya sau biyu, ta riƙe ambasado a ƙasar Indiya, yanzu kuma minista ce har sau uku ana ba ta muƙamin minista, ta tara kuɗi. Mijinta Steven Defense Permanent Secretary ne a nan lagos. Ki kula, gida ne gari guda ɗauke da ko ko'ina, ga 'yan aiki iri-iri, yaransu biyu kacal, Emmanuela da Amaka, dukkansu mata ne 'yan shekara 36 da 33 a Turai suke rayuwarsu, amma ta ce yanzu sun zo Najeriya kafin su koma. hunto anti ni fa ba na wani jin Turanci da yawa, haka zaki yi ta jagwalgwalawa har ki kware ni ma a haka na koya,” murmushi ne sannan na haɗa komai nawa na bukata muka shiga taxi sai anguwar anguwar ma ba a bar mu mun shiga ba sai da atana ta kira babban yaron ejema sannan aka bar mu muka shiga. da taksi har ƙofar gidan, gaba ɗaya na rude sai kalle-kalle nake yi, saboda tsaruwar anguwar gidan Ijoma ya fi ƙarfin a kwatanta shi, ƙarshen haɗuwa ne gari guda fat-fat, babu ɓata lokaci yaron Ijoma daina ya mana iso, Ko ina matakan tsaro ne da ma'aikata suna zirga-zirga, ganin falon da muka shiga sai na susuce, ban san da me zan kwatanta muku ba, ga wani sanyi da ƙamshi ta ko ina mun daɗe a zaune ina ta kalle-kalle. Daga baya muka ji wani kamshi na daban ya gauraye falon, tare da kwas kwas na takalmi. Wata dattijuwa ce fara irin na Ibo sai hancin nan kamar kafinta ya sa guduma ya dake shi, ga baƙi cikoko lebe leɓe sai ƙiba dum, gashinta wani kwaikwayayye kamar birbiri ya yaɗa zango a kanta. sai dai gashin ya sha gyara yana ƙyalli da sheƙi. Riga ce ta material mai hannun bura har ƙasa ta saka ga wata sarƙa ja mai ƙulaƙule kafta-kafta. Abin hannunta sai ƙara suke da gani arniya ce ta gaske. An ci haram an ƙoshi. Zama ta da ƙyar tana yanga-yanga. Kafin ta yi magana sai da ta ɗauki dogon lokaci. Mun gaji da jira sannan. Atine ta gaishe ta ta ce, "Good evening ma, have you are fine ma." Da ƙyar ta ce, "I'm fine, thank you." Ni ma da guntun Turanci na na gaishe ta ta amsa, da harshen Turanci ta ce, "Ita ce mai taya na girki?" Atine ta ce, "Ita ce." "Hope she is clean." "Yes ma, so very clean," cewar Atine. Ijoma ta ɗan yi murmushi kaɗan sannan ta zaro kuɗi a jakarta dubu ashirin ta miƙa wa Atine ta ce, "Na ba ta lambar akawun ɗina." ita a akawun take biyan ma'aikata salari, nan take ba kuskure na bata. A tuni sallama ta yi min za ta tafi hawaye na fara ta dinga na. ta ce ke da za nemi kuɗi ki zo ki gyara kanki kafin ɗan bature ya dawo kwanan nan. Wani sanyi na ji sannan ne murmushi na, na ce haka ne anti, sai na zo wiki en. mun yi sallama ta tafi, Ijoma ta sa wata charity ta kai ni fat ɗin 'yan aiki. Ijeoma ta ce idan har ta ga kyan aikina sannan kuma tana jin daɗin zama da ni, to fat za ta canza min na dawo fat ɗinta. Muna ci gaba da yi wa mai ta abinci tare, fat ɗin ‘yan aiki ya haɗu kamar ba na ‘yan aiki ba, ɗaki kowa mata biyu amma ni ta ce a bani ɗaki guda saboda kwarjini irin na addinin Musulunci, haka ‘yan aiki duk na yi musu kwarjini, sai nan nan ake yi da ni saboda Musulunci da yawan addini na. Yau da dare misalin ƙarfe takwas bayan na yi sallar isha, mata aiko na zo za mu shiga kicin mijinta ya kusa dawowa, dama na yi wanka na canza kaya, na je ta wanda ya gaji da haɗuwa, kallo ta kare min ta ganni fresh ne tsaf da ni, murmushi tayi hankalinta ya kwanta da ni, ta ce “let's go” na bi a baya har haɗaɗɗen kicin ɗinta, muka fara aikin da ke kalar abincinsu daban da na Hausawa, sai ta ce na dinga ɗauko mata abu, wanda ya kama a yanka ta sa na yanka mata, wanda za a wanke na wanke, wanda za a markaɗa na yi. Ban samu matsala ba ko kaɗan, tana nuna min ina kallon yadda suke kalar abincinsu, tana yi tana koya min nima, muna 'yar hira sama-sama. Tana tambaya ta kalar namu girkin ina ba ta labari da guntun Turanci na. tana ganewa, kuma ba wulakanci ba komai muka gama. Na shirya dainin na gyara kicin, sannan ta ce na ebi nawa na je fat ɗinmu na ci, na ibi duk abin da na zan iya ci, sannan na mata sallama. Wanka ne na ci abinci na na kwanta barci, da wayata wacce nake bincike a ciki. washe gari ma haka muka shirya break lafiyayye, tana jin daɗin aiki da ni, ga tsafta ta, yaranta 'yan mata Amaka da emanuela wanda suka dawo daga Turai ne suka sako Amaka ta sha wando, shadda, 'yan riga, ta ji kwalliya, wai shirin fita ta nan ga wani gashin doki brown ta yi kyau, sai dai fuskar nan kamar an taka gashi, sai farin kawai, shi ma da ƙarin mai, haka Emmanuela ita kuma bakin gashi dogo ta sa, tana sanye cikin wata 'yar gawan da kaɗan ta wuce ɗuwawunta, ita ma ta cakare da ma kekin gilas a fuskarta, ba ki ga takalmi mai tsini, sun sha jakka. masu tsada, sai uban farce da suka sa ya sha fent zaƙo-zaƙo kamar na horo, Mom ɗinsu suka rungume suna gaishe ta, ita kuma mandakar arniya tana manna musu kis wani ƙato murjeje wani dunƙulelen gardi dattijo ne ya sako baƙi wuluk da shi, ga sandan girma ta kuɗi ya riƙe a hannunsa. wuyansa ya sha murjani, wani zanin atamfa ya ɗaura ga wata rigar yadi mai masifar tsada da kyau, tiri-kwata ce, Kamshi kawai suke bulbulawa tare da warinsu na arna, saman dainin gaba ɗaya suka zauna, ma da kanta ta yi sebin nasu, duk abin da suke ina laɓa cikin kicin ina gani, na ji ma ta ƙwalla min kira Fadila, kamar ita ta raɗa min suna, yes ma na ce daga kicin. Mijinta David ya ce, Who is she? She is my new housemate. The name sound like Hausa. Mata ce 'Yar of course, she's beautiful Hausa girl, very beautiful girl and clean. That girl she is different in parts, I like the girl, so cool, friendly and nice.” David ya ce da Turanci ai dama a Hausawa akwai mutanen kirki sosai, wasu kuwa sam ba su da amana sannan ga su da kyawawa. Baki amaka ta taɓe ta ce, criminal Hausa people mom, kika ɗauko mana 'yar aiki, sai ta harbe mu ko ta saka mana bam a gida mun kone gaba ɗaya. Dirty people beggars. Dariya Emmanuela ta yi ta ce nawa wow, aboki hmm, ah fiya da wow, za ki gansu so silent, kamar ba za su aikata tsiya ba. Baki Amaka ta taɓe tana wani shanya hannu, ta ga almajiri people. David Dad ya ce, Be quiet, let them be please. A kan kowace al'umma ana samun na kirki da na banza, Ma sai lokacin ta ce, ina ruwansu ma, suna maganarsu da Turanci ina ji. A tsorace na fito kusa da ma na tsaya na ce, good morning dad, da fara'a ya ce morning, su ma 'yan matan na gaida su, sai lokacin suka kalle ni, Amaka ta da ta ce, Chineke good, beautiful girl like you as housemate, ah? Emanuela sai kallo na take yi kamar za ta haɗiye ni, Kyau na ya gigita su, yadda suka yi zaton gani na ba haka suka ganni ba, a hayaniyar ya kunji mutuniyar taku tana ta zuba Turanci, kai! Kai Turanci masifa ne, ai dai da fatan na yi ƙoƙari, Allah ya kyauta. Ma dariya ta yi musu sannan ta ce, na je direba zai kai na kasuwa na siyo abin da babu. Ta bani ni kuɗi masu yawa tare da Jota inda ta rubuta komai, bayan na tafi suka dinga gulmar wai bana jin Turanci sosai, ai Hausawa ba su damu da ilimi sosai ba, kuma gaskiya suka faɗa. Ban saba zuwa kasuwa ba amma haka na zage na siyo komai, sannan muka shiga sto nan ma na jido kayan girki, muka dawo, na shirya komai inda ya kamata. sannan na kaiwa ma canjinta ta ce na rike riƙe tabarmar. Na dinga murna, na je direba ya kai ni banki na saka dubu bakwai dina a akawun. Yau da dare Amaka ta kira ni wai na haɗa mata fresh lemu na apple. Na yi mata ya yi masifar daɗi. Ma ce ta faɗa musu yadda na kware wajen haɗa lemu. Ta harɗe a kujera tana karanta jarida na zuba mata a kwaf na miƙa mata. Ta kula da agogon hannuna. Mamaki ya kama ta. Ta ga agogo na diamond mai tsadar gaske da kyau. Ƙirjina ta kalla ta ga sarƙar da na sa zoben azurfar ɗan bature. Ta ce wannan agogon a ina na same shi, da yake su babu ɓoye-ɓoye na ce na ne. Ta ce zoben fa, na ce shi ma haka. Ta ce Jesus, yanzu kamata haka ina da aure? Na ce eh, amma mijin ba ma tare. Ta yi tunanin saki na ya ta ce ayyaha sorry, mm, na ce thank you. ta faɗa wa Dad da Mom tare da Emmanuela suka min jaje, tun daga lokacin suke jin tausayi na suka ce a school ina na tsaya, na nuna musu takarduna na SSCE, ma ta ce za ta sa ni a university makarantar kuɗi, na dinga murna na bugawa a na waya na faɗa mata, ta ji daɗi. Haka 'yan gidanmu ya yi Salman ya fi kowa murna, bayan na kwashe wata guda gidan ma sun saba da su sosai, Turanci na ya ƙaru. na fara ƙwarewa, ga albashi na farko da aka manta transfer na je na cire da yake duk sati ɗaya ko biyu ina zuwa gidan atini haka na kai mata albashi na ce na ba ta dubu ashirin na ɗauki dubu goma, da ƙyar ta karɓa, sai da ta ga raina ya ɓaci ta karɓa. Safara uMa ina kai mata ziyara ita ma ta zo min gidan ma sau biyu. bayan sati ɗaya ma ta kawo min admission da komai an yi min registration a health education zan yi digiri na shekara uku na fara zuwa school ba Direba ke kai ni ya ɗauko ni. Emmanuela da Amaka suka ce ya kamata na waye na dinga matsewa cikin ƙananan kaya. Na ce mu addininmu sai miji ake sawa ko a gida. Haka suka siyo min kaya ƙanana iri-iri, amma ba na sawa. Ganin haka sai suka ɗinka min su atamfa da material laces, shadda riga da siket da dogayen riguna, tare da mayafai na sirara masu kyau, takalma da jaka iri-iri. Idan kun ganni kamar ba ni ba. Tsofaffin kayana a tare na kaiwa ta san yadda za ta yi da su, karatu da aikina nake yi lafiya-lafiya, ya rage min tunani da yawa, sosai na ƙara girma, ƙiba, skin ɗina ta yi fresh sai sheƙi nake yi, kullum kamar wata amarya haka nake, ga salon ina yawan zuwa ana wanke min gashina, lokacin da su Amaka suka ga gashi gashina haukacewa suka yi, Mata dinga mamaki kamar gashin baturiya, yanzu tuni na dawo saman benen ma, a nan ta bani ɗaki kusa da na yaranta, komai akwai, kayan kwalliya iri-iri, ga hawa biyu ne, ma da mijinta a saman ƙarshe yaranta a hawan farko, mun gama girki mun ci mun sha na shirin kwanciya, bayan na gama karatuna na miƙe jikin windo, na da ke kallon gidajen waje, kullum sai na leƙa na kalli anguwar da tsaruwarta. Yau ma labule na zuge ina tsaye da teacup a hannuna ina kurɓa, wani gida nake ta kallo nesa da mu sosai, kaf anguwar babu kamar su a kyau, duk da kyan na ma ba komai ba ne a kan wancan gidan, wani ɗaki na gani an kunna ƙwan lantarki, taram ya gauraye da haske, wata 'yar aiki ce na ga ta wuce da filet, ta sake dawowa ta wuce tare da wata mace dattijuwa fara kamar baturiya, ban fiye gani tartar ba, tunda da nisa, 'yar aikin ta sake ficewa. Matar na gani ta saka jajayen kana, wani yadi kamar dodon tsafi, haka ta dawo fuskarta ta rufe tana motsa bakinta, da alama magana take yi, sai naga ta zama kamar horo ta ɓace ɓat, tsoro ya kama ni. Bayan minti talatin sai na ganta Wikil ta dawo inda take da wata tukunyar shirka a hannunta, ta ajiye tare da cire kaya ta canza nata na farko, ta kashe wuta duf, sannan ta bar ɗakin. Still ina tsaye ɓul, na ga a ɗakin an ƙara kunna light. Wannan namiji ne fari tar shi ma kamar Bature, amma ban ga fuskarsa ba, ya juya baya, rigarsa ya cire gabana ya faɗi. Exactly jikin ɗan Bature na, sai dai wannan ya fi fari da murjewar skin. kamar ka taɓa shi jini ya fito. Ko ɗan Bature a ƙauye muke ne, ga ciwon hauka shi ya sa, ga wani uban gashi a kansa wanda ya sha aski irin shegun Turawan nan, mawaƙa ko 'yan fim, kyau iya kyau, gashin nan baƙi, shi ba gajere ba ba kuma dogo can ba, ba ramamme ba ba siriri ba, so nake kawai ya juyo na ga fuskarsa. Na buɗe ƙofa ta ta baya, dama akwai kwarido don na fi kallonsa sosai, na tsaya a nan. Barin wajen ya yi ba tare da ya juyo fuskarsa ba ko ya san da wata tana kallonsa ba. Ya daɗe, ni ma mai yau na ƙi tafiya, sai ga shi ya dawo sanye da rigar wanka faraƙa, da alama wanka ya yi. Jikin windo ɗinsa ya tsaya shi ma da ke fesin nawa, amma sam ƙasa yake kallo, bai kallo saitin gidanmu ba. Gani ne kamar ɗan bature ne ke min gizo. Na ce kai wannan idan ma ban samu ɗan bature ya dawo ba, to na ga mijin aure. Dole ne ma ya aure ni tunda suna kama, dole na san yadda zan yi na ƙulla alaƙa da shi, kuma sai na ga ɗan bature na kamar ya fi wannan kyau da komai, sannan ya fi shi kira da cikar zati, har makon jini da komai ma, da ƙarfi na ƙwalla ƙara tare da miƙa hannuna ina tsalle na ce ɗan Bature, bature na kai ɗan fari, jiyo nan ga ni kalle ni, kai malam ni ce, Fadila, dole ne ka aure ni. Gaba ɗaya da yake dare ne duk kusan layin wasu da dama sun ji ne amma ba wasu Hausawa ba su san me nake cewa ba, shi kan shi wanda nake yi domin sa bai A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai yake ban gane ba wadda mu je ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga ciki, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiyya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiyya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiyya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari da in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararrai kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan da gani mai bai da kuɗi gida. Muna ba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!